hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1135 daidai da 23 ga watan oktoba shekara ta 2014 wannan shine kaset na 31 daga cikin jeren giyar majalis na karatun littafin nan mai suna hikbatun min tarih wallafan dr Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah mu dauki sarki ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne ke ƙoƙarin bayani da tantance gaskiyar abubuwan da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rigingimun da suka raba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai idan jama'a masu bi wannan karatu ba su manta ba a karatun da muka yi a baya mun fara tattauna mas'ala dangane da mabhasi na hudu a cikin tarihin halifancin sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda a inda malam muhammad usman yake kokarin mana bayani dangane da dalilan da suka dawo fitantunin da suka faru sakamakon kashe sayidina usman mun ji cewa kashe sayidina usman kamar buɗe ƙofar wannan fitina ne to menene asbab na wannan fitina wadda ta jawo kashe sayidina usman malam ya fara faɗa mana cewa sababi na farko wanda kuma shine sababi mafi muhimmanci a wannan matsala shine wani mutum da ake cewa Abdullahi dan Saba ba Yahudi wanda ya shigo musulunci dan yawa addinin musulunci makarkashiya anan malam ya tsaya ya mana bayanai dalla dalla dan gane da tabbatar da cewa wannan mutumi da gaske ne akwai shi da kuma karyata maganganun da wasu suka yi na ƙoƙarin nuna cewa babu wani mutum mai wannan suna cewa wannan suna tatsuniya ce kawai ta gina da kotu, ya tabbatar da cewa waɗannan mazauna su kurakurai ne da suka taso daga in ma dai kin gaskiya daga ɓangaren 'yan shi'a da irarensu ko kuma jahilci da muguwar manufa ta bincike daga wurin turawa da su da yaransu waɗanda suke larabawa ne amma ɗalibai ga turawa malam yana cikin mana waɗannan bayanai ne sai lokaci ya ƙure da haka za mu tashi a inda yake cewa wasu gallal a arab واستغل الأعراب فأخذ يشيع عندهم الأكاذيب مدعيا أن عثمان فعل كذا وكذا wannan mutumin mai suna abdullahi bin saba sai ya yi ƙoƙari ya galabaici mutanen ƙauye ya yi amfani da mutanen ƙauye ya dinga yaɗa ƙarerayi dangane da sai na usmana a wajen mutanen ƙauyuka mudda'iyan anna usmana fa'ala kaza wa kaza sai dinga ambatan cewa usman ya aikata kaza ya yi kaza ya yi mugun aiki kaza ya saba wa sunna a waje kaza abu kaza da ya san zuciya ne abu kaza da ya yi ba daidai ba ne ya yata ire-iren waɗannan maganganu na ɓatanci wa kataba kutuban muzawwara huwa wa man sa'adahu ala zubair ya rubuta wasiƙu na ƙarya waɗanda aka ƙera su da sunan zubair ɗan awam wa aliyu da aliyu wa talha da talhatu wa aisha da kuma aisha da shi da abokan tafiya shi suka kera wasiƙu suka ce waɗannan mutanen masu daraja su ne suka rubuta waɗannan wasiƙu wa ghairihim su da wasunsu min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi daga cikin sabon manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi da mutan gidansa wa yuqaddimunaha bi akhtamihim al-muzawwara suka nemi stam suka yi stam na karya suka dinga buga a kan wannan takardu cewa ga sa hannu ga hatimin sarki na waɗannan sabai su ma ba sa ƙaunar shugabancin Usman kulluha fiha inkarun ala Usmana duk waɗannan wasiƙu gaba ɗayansu abinda ke cikinsu nuna mutanta abinda Usmana yake da masa inkari wata zammuru min siyasa da kuma yin ƙorafi kawo koke game da irin siyasa da Usman yake ma'ana aka rubuta takardu na ƙarya takardun bogi aka yi kozirin signation waɗannan sabai mutanen kirki aka yada a cikin ƙayawa cewa kun gama abin da Aisha ta ce kun ji abin da Aliyu ya ce kun ji abin da Zubairu ya ce su ma ba sa jin daɗin wannan mulki su ma ba su yarda abin da ake yi ba kaga sai waɗannan 'yan ta'adda suna ƙoƙarin su ƙara wa mutanen ƙauye su harzuka su ko mutanen ƙauye su ji a ah, to ashe abin da muke ma ba mu kadai bane yana da goyon baya daga sahabbai sai su ƙara jin ƙwarin gwiwa akan wannan tawaye ina fata mun gane wannan mala yace wa fi sabiq a wancan zamani na da la yutujadu ajhizatu ittisalati babu hanyoyin sadarwa irin waɗannan na zamani babu gidan rediyo babu jarida babu talabijin babu intanet babu duk wata hanya ta sadarwa da ta zamani wata ke sa nan da nan labari ya kai ko'ina hadisa wanda suke na zamani kama huwa al'an kamar da muke cin moresu a yanzu wal mutalaquna min a'radi wal a'rabun ta'tihim ta'tihim hadhihi al-akhbar waɗanda ake kaiwa labarin mutanen ƙauye ne waɗanda labarai suna zuwa musu fa sai su karɓi labarin wa yusaddiquna sai kuma su gaggata fa a ilayhi ghayru wahidin min dhawi shiqaqi wan nifaq sai zama fiye da mutum daya daga cikin wanda suke dama suna kokarin fandarewa suna da munafurci fa sabaa ilayhi sai suka karkata suka juya suka yi kamfin suka fita daga cikin musulmi suka kuma bangaren shi abin nufi shine mutanen ƙauye ne jahilai ne ba su da wayewar kai a wasu rayu da suke nesa da madina an zo ana ta faɗa musu magana yau an faɗa gobe an faɗa an maimaita an maimaita ta shiga cikin zuciyarsu iya rigo bata bakwai ba sannan kuma an kawo musu wasiƙu an ce daga gurin sabbai sabbai masu rada aisha zubairu aliyu wani za ka suka yadda kawai ba su da kuma wata hanyar da za su musu tabbatar da wannan labarin daga sai ne ko ba daga ba bane saboda ne babu hanyoyin sadarwa irin na zamani kowane gari suna zaune a matsayin gari daban ba su da alaka da wurinsu babu wani abu da babu wani network da yake linkin ɗin garuruwa Ka ba irin yanzu bane yanzu duk abin da ya faru a duniya nan da nan za a ji labarin shi a ko'ina za a ga hotunan shi za a ga bidiyon da ke faruwa a cikin talabijin da akan intanet za a ga postin da mutane suke yi wanda suka halarci wurin akan facebook ne akan twitter ne akan wane ne da haka nan da nan kowane labari kafin ka ce kanzil ya baza ko'ina biri da ƙauye kaga da wuya yanzu wani abu wanda bai faru ba a yi ƙare ya faru in ma an yi ya faru ya da sauƙi a gane ƙare shi ko gaske shi ina ba zan fahimci wannan to har a wannan lokacin da muke rayuwa da irin wannan yanayi duk wanda ya san irin rayuwar da ake a ƙauye ya san ƙauyuka ba su da irin wannan wayewar ka. har yanzu akwai da sauƙi a je a ce mutumin da ke zaune a ƙauye wanda bai taɓa zuwa gari ba cewa in ka je gari ana yin kaza ana yin kaza ma'ana ko wurin da muke ganin muna maraya su wanda bai taɓa zuwa lagos port ibadan za ka ji labarai na karya game da garuruwan kamar yadda wanda yake can yana jin labarai na karya game da kaduna kano sakwato makamantansu yanzu a irin wannan rayuwa da muke yi kaga mamaki wani wanda ke lagos ya tunanin babu sauran mutum a borno duk an kashe sa babu kowa haka zai tunanin kai wanda ke nan zaria ma amma ka je mai da a yanzu da muke magana za ka tara ana rayuwa kamar da ake rayuwa a kaduna ko kano kwasa kwato in gari ya waye kowa ya tafi wurin aikin shi kasuwa gona ofis ana gosulo ana tsallaka titi ana tsayawa a ɗaukan fasila ana ajiye su ga mutane masu zaman tsira ga 'yan kasuwa ga barayi ga 'yan sanda kowa na harkar shi a yanzu da muke magana amma ba ka je ba sai ka ɗauka babu kowa a garin saboda in labarin da kake ji kullum ina ba ta mafi wannan to kwatan ta yi yanzu ma fa kenan ina kuma ga shekara fiye da dubu baya da haka abu ne mai sauki a iya yada karya ta yadu har a yi wani hukunci wanda yake na barna sannan daga baya gana shi karya ce kuma wancan lokacin mutane ma sukan yi sallar idi a kasar sham ba su san shin a madina an yi sallah ko baya ba su kanta shi musu? su ma'awai su ga wata fi sallah a sham kenan a madina ba a gani ba ba a yi sallah ba mu ko yanzu na an ga wata ko ina a duniya za a ji labari za a gani cewa suwa na sun ga wata suwa na ba su gani ba yanzu a wuri kaza ma an hau idi wuri kaza kuma yanzu ake hawa saboda yadda mutane suka samu kansu a wani yanayi wanda duniya ya riga ya zama dan kankanin ƙauye ko globalization kai ba ma dan kankanin kauye ba an ce ma ya zama wani daki ne wanda kowa a wata kusurwa yake yana hangen kowa eh, ƙauye ma ya girma dan karamin daki ne da duniya na fata an fahimci wannan shi ne malai fitar da wannan magana cewa ba irin yanzu bane da ake da hanyar sadarwa Allah shi kyauta wa kana kulu li hadisai sinni wa qalilai tajriba yakan yi magana ya faɗa mu masu karancin shekaru yara masu ƙuruciya 'yan bana bakwai wa qalilai tajriba da kuma wanda suke da karancin gogewa a rayuwa wanda ba su da experience sai ce ajaban liman yaz'umu anna isa yarji'u wa yakzibu wa yukazzibu bi anna muhammadan yarji'u sai ya ce musu abin mamaki mutum yana musulmi ya yarda cewa wai annabi isa zai dawo amma kuma bai yarda annabi muhammad zai dawo ba hakikatan musulmai mun yarda annabi isa zai dawo domin allah ne ya faɗa manzan allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallama kuma ba mu yarda annabi zai dawo ba dan babu shi a cikin addinin musulunci to amma sai ya wannan mukarana cewa yanzu annabi isa ya fi annabi muhammad daraja kenan dan me za a ce annabi isa yana darajar dawowa duniya amma annabi da bai darajar dawowa sai ya kawo abin da wannan sura ta shubuha sai ya maza ya ja aya wa qad qala azza wa jalla ai Allah ne yace innal ladhi farada alayka alqur'ana la duka ila ma'ad lalle Allah ubangiji wanda ya saukan maka da wannan alqur'ani ya baka shi yace ka aiki da shi babu shakka zai mai da kai zuwa ga ma'ad to sai ce ma'adin shine dawowa duniya kaza irin hujja ta yan bid'a musu ya zuciya ka faɗi magana ta ƙarya sai ka taci mota aya alqur'ani wanda abin take faɗa daban da abin da take faɗa sai ka fasara mutane ta da cewa abin take nufi kenan wannan aya sam ba ta nufin wannan magana abin da aya take nufi Allah zai mai da manzon Allah zuwa ga kiyama al-ma'ad shine wato makomarsa al-ma'ad lafazin ma'ad wato ismul makan wurin komawa ma'ad wurin komawa ana cewa kiyama darul ma'ad addaru al ma'ad gidan komawa gidan da za a koma bayan an gama wannan rayuwa ta duniya to shine abin da ayi take nufi ba wai a dawo da manzo Allah sallallahu alaihi nan duniya bayan ya riga ya kaura ba wanda duk ya mutu baya dawowa Allah ne riga ya faɗa yake wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'u haramun ne san ba mu yadda ba ga wata al'umma da muka halakar su su dawo duniya babu wanda zai dawo idan ya mutu annabi isa bai mutu isa zai dawo Allah ne ya faɗa manzala sallallahu alaihi ne ya faɗa in banda istisna'at da aka samu na wasu mutane da Allah ya kashe su ya dawo da su ko wasu halittu domin Allah ya nuna aya kamar dangane da mas'ala ta ainihin annabi Ibrahim da Allah ya ce da ya ce Allah ya ba da labari cewa ya tambayi Allah ya ce arini fa tuhil mauta Allah ka gwada mu ya kake ta da matattu Allah ya ce mishi shin baka imani bane ya ce a'a na yi imani ina so dai in ƙara natsuwa ne Allah ya ce mishi fa khud arba'atan min at-tayri fasulhunna kaza kaza kaza kaza zuwa ƙarshen wannan kisa cikin sura bakara ko yadda aka ji a daki eh, tsuntsaye guda hudu ya kashe sai ta kwada naman ya raba gida hudu sannan aka ce ya kira sunan kowane su sai ga tsan naman shi na fitowa daga duka wannan wuraren yana haduwa wannan an yi wannan sannan an yi na uzairu ko izmar alaka yace fa qala anna yuhillahu hadhihi ba'da mawtih fa mata Allahu bi ata'an thumma ba'atha Allah da ya ga Allah ya dargace wata al'umma sai yana maki to yanzu ya Allah ya tare da wannan wuri in take sai Allah ya kashe shi shekara 100 sannan Allah ya tare da shi shi da raƙumin shi da jakin shi ko bayan Allah ya tada shi kuma a gaban shi Allah yana mashi da ke da abin nan raƙumin wanzur ila himarika wannan da alaka ayatan linnas yana kallo aka tada aka tada jakin haka abincin shi da ya bari wanda bai ci ba Allah ya mai da shi yadda yake an yi wannan sannan an yi kisa ta mas'ala ainihin ashabul kafi idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min duni ilahan laqad qulna idan shatata kisa suna nan sanan ne kisa a cikin ainihin suratul kafi ko Allah ya ba labarin abin da suka yi da kuma suka je suka zauna a cikin kogo wa labisu fi kafin salasa mi'atin sinina wazadu tis'a sannan Allah ya tafi su bashi ka 309 suka tashi suka aika a je a nemo musu abinci da aka je suka ga gari gaba ɗaya ya canza abu ya zama abin mamaki da labari wannan tsohon kuɗi ne na can zamanin daga ya rusu kamar da ake cewa ko daga baya ka zo aka ga halin da suke ciki aka koma kuma Allah cikin ikonsa bayan duk mutane sun zo sun ga aya da gaske lalle Allah ta da matattu kenan suka koma kuma suka kwance su Allah ya dauke ransu suka ci gaba da tabbata a cikin ni'imar Allah to waɗannan istisna'at waɗanda Allah madaukakin sarki ya haifar da su dan ya nuna ayoyinsa amma ba ka ba duk wanda ya mutu mutuwa ta ɗabi'a kenan ya tafi har abada sai kuma a gidan gaskiya Allah ya samu cika da imani da haka annabi isa ba mutuwa ya bai sa zai dawo kaga bai da hujja a matsayin cewa annabi isa ya mutu ya dawo sannan kuma bai da hujja cikin qur'ani amma ya dauko wata magana wata ke kama da hujja sai ya faɗa wa jahilai su ko jahilai duk inda suke idan aka ja qur'ani kawai su ce an ja ba su iya tantance cewa da gaske ne wannan ayar da aka ja hujja ce ga wannan matsala ko ba hujja ba da aka ne malamai suke san jahilai idan malami ba ba gaskiya yake ne ba da son zuciya sai ya ɗauko duk abin da ya ga dama ya kare ra'ayin da yake so ko da a asalin gaskiya ra'ayin bai karuwa amma tunda babu sa'o'in shi malamai a wurin ko wanda suke san san gaskiya a wurin shikenan sai abu wannan maga da yake faɗa sai a ce kuma da gaske sai ka ji ya kawo magana game da wani abin da san bai da asali a Qur'ani amma sai ka zai ka ce to ai ya ja aya to ai aya ba ta ba da wannan hujja amma ba dole bane jahili iya gane wannan ina fata mun fahimci wannan sai malai yake cewa wannan mutumi sai ya ce musu fa muhammadun ahqqu bi ruju'i min isa ai muhammadu ya fi annabi isa cancanta da ya dawo duniya wa kana ya kuma sai ya ce kana fi ma maza alfu nabiyyin a cikin shekarun da suka wuce a duniya an yi annabi guda dubu walikulli li kulli nabiyyin wasiyyun kuma kowane annabi yana da wasiyi shine wato magajinsa wa inna aliyan wasiyyu muhammadin cewa kuma aliyu shine magajin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama fastajaba lahu nasun fi mukhtalafi tawaqat sai mutane daban-daban suka amsa mushi a cikin mabambantan ɗabaƙoƙi ma'ana cikin jahilai da malamai cikin 'yan kauye da cikin 'yan birni cikin talakawa da masu kuɗi cikin matasa da dattawa cikin masu wayo da wawaye shi ne a cikin kowane rukunin mutane sai ya samu mabiya kuma dama alkawari ne na Allah duk bata da kawo a duniya sai ka san me goyon bayan ta to manzo Allah ne yawa sabai misali yace gashi rayuwar musulmai anna hadha sirati mustaqima shi ga a yake fattabi'u ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi ɗan ƙananan ƙofofi wa tafarraka bikum an don da Allah ce, kowace kofa tana nan a gefen sirati mustaqima akan kofa akwai wani shedani yana kira mutane cewa su zo su bi wannan hanya kuma sai ya samu mabiya kamar yadda ya tabbata hadisi cewa a kowane shekara ɗari a duniya sai Allah ya tasar da mutanen da za su zama suna kare gaskiya a kuma cikin kowane shekara ɗari a duniya cikin kowane ƙarni sai an samu kuma wanda za su kawo wata ɓata a cikin musulmai da ka ba ta ba abu ne wannan jama'a abin da ke faruwa yanzu mutane suna mamaki ne ko saboda basu san tarihin musulunci ba amma duk wanda ya kan tarihin musulunci zai karanta albidayatu wan nihaya tarihul islam na rabi ibnu khaldun mafiyan littafan tarihi na musulmai waɗannan manyan mausu'at littafan tarihi sa da tarihin rigingimun da suka faru a musulunci shekara bayan shekara da an kashe wannan wannan ta taso da an kashe wannan wannan ta taso bid'a iri iri haka Allah ya tsara al'amarin shi li yaqdi Allahu amran kana mafula dan Allah ya cika alƙawarin cewa sai ya cika wuta da mutane in ana zauna ka shiru shi wuta ba ta cika amma kullum wannan ya ce kaza ba ki ba ka ga ko munan da muka rayu yan shekarun nan talatin baya shin an taɓa wata shekara a ƙasar nan misali da za a ce ana zaune lafiya shuru babu wata matsala babu kan ina jin ku awa ɗaya ba taɓa yi ba a ce ga wata awa wadda a najeriya nan wannan awa an wuce ta successfully babu wata matsala a wani waje a rayuwa ko addinin musulmi ko addinin mutane babu wannan to dama duniya gaba ɗayan ta a duniya duwal dama duniya gaba ɗaya juyi juyi shine duwal yau ka ji daɗi gobe ka ji wahala an jima ka zo ko amarya ce ka je ka yi ana ma murna yanzu nan ka yi amarya ko ka kara ganin ka ɗar masa'a duk abokan ka matansu ɗaiɗaya ga kuma ka samu wata galle ne ruwa ka yi ta ana ta maka murna hala kafin gari yawa ya ta maka ne gari ba zai wayi da ku amarci ta ɓata maka ne in kuje kake ganin ka samu sanda ka samu za ka samu matsala ta farko game da kudin shine wai me za ka yi da su ma aina za ka aje su ya za ka yi da masu son ka san musu wanda suke ganin kudin ka wuce wanda kake samu ko kuma bai ya kai da ma sarar suke ganin ba kai kamata Allah ya ba wannan kudin ba misali ya kai da mutan gidanka ya ce to shikenan yanzu fa ya kamata wannan gida a fashe shi a canza mana shi ko a ƙara mana kaza kaza kaza kaza kaga duk wannan wani ya same ka bayan ka samu kudi haka sarauta haka duk wani abu da kake ganin daraja ne a duniya bai taba zuwa ba ba tare da ya zo tabi'a ba sai da consequences din shi to haka rayuwa take haka Allah ya tsara sunan rayuwarsa ne babu misaliya a duniya babu ideal abinda za a ce kawai komai ne kyau ne babu shi dole duk inda ka samu cikin daɗi sai ka same shi da wata tsangwama a cikin shi inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra kenan kaga kullum kunci zai dinga zuwa sannan sauki yabo sannan kuma wani kunci ya mai wannan saukin sannan wani sauki yabo haka za a yi tai har mu ga iyakar rayuwar Allah ya sa mu cika da imani kana ya kulu na sai ce fattaka ga ba'aduhum du'atan fahammu a garado sai ya ɗauka daga cikin wanda suka bi sai ya ɗauki magoya baya wanda za su taya shi wannan aiki duk abin da kawo na ɓata za ka samu sun zaƙe ma kai sun duka zaƙe wa kai yanzu a ko ƴan shi'a da sun bar zaki iya zagin sabbai mutum ila ku san wannan ba za ka ji wani kasar gumin zindiki irin zagin da ke zindima wa sabbai ko ko kafiri baka zindima wannan zagin ba saboda shi ya yi guluwi ya wuce makaɗi da rawa haka idan ka kawo kai ne shehi na ɗarika irin yanzu yadda yan makaɗanan ɗarika suke abinda suke bai wuce abinda shagunan suke faɗa ba har sun zama shagunan ma ƙarfan ƙafa Ala kai idan ka kawo gaskiya kana ganin wai kai malamin sunna ne sai ka ga wani shi kuma ya yi obataji kan bin sunna sai an dinga ana yayyafa mai ruwa haka mutane suke wani kawai da ɗauki wani abu sai ya zaƙe a kai ya fi ma masu shi zaƙewa to a ciki sai ka samu mataimaka ka samu yan takibe ka samu odali ɗinka da ka sai ya samu waɗanda za su yashi wannan aiki na ɓarna a cikin waɗannan ɓangarori na mutane hannu a gara da hu wadda au ilaiha suka dinga kira zuwa ga wannan ɓata wa akharuna da kuma wasu wanda saddaku ƙaunar suka gasgata maganarsa fasaru suka kasance da una ilaihi an amayati suna kira zuwa ga wannan a wata shi a makance lokacin da Muhammadu Yusuf ya zo ya ce boko haram ne <coughs> shekarun baya six seven ya fara wannan da'awar mutane ba saboda wannan katuma ba amma yana faɗa yin zai kawai ya musu daidai kuma ya kuma ko suka cigaba da wannan da'awar haka ɗan gungu da ya ce ba hadisi mutane ba saboda wannan ɓatan ba amma yana faɗa zai ga eh haka ne ba sun cigaba da aiki kawai sai ka ji wani ya fi ɗan gungu zafi a kan karatun kaga saddaku bija'atahu kenan wa tasiku yad'una an-nasa ilayha haka tsarin rayuwa yake ina fata mun fahimci wannan haka zazzaki shi kadai ya tafi iran ya ya dauko kwangilar shi'a amma yanzu yan shi'a na da wata tunda tafi mutum miliyan biyar kenan kowa da ke shi'a nan ya tsosai ta daga zazzaki kai tsaye ko daga wanda ya tsosa na haka dai haka dai haka dai ila akhiri amma za ka tarar da wani a inda ya tsosa ta da ya gaskata da ya gaskiya ce kawai sai fara mata hidima sai je koyi karatunta ya koyi mazhabinta ya nemo mata kayan aiki kuma ya ɗora ganin cewa abin da yake yi don Allah yake yana ganin cewa addini yake allazi na zalla sa'ayun kanu fil ardi dunya ko wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wanda aikin shi zai baci tun anan duniya amma ya tsammanin kuma shi aikin alheri yake Allah shi da mu wa min du'atihi allazina sahamu fi nashri da'wati daga cikin masu goyon bayan shi wanda suka taimaka wajen yada wannan kira nashi akwai al-ghafiqi ibn harb da abdulrahman ibn udayd al da kinanat ibn bishr da kuma saudan ibn himran da abdullahi ibn zaid ibn warqa da amr ibn da harqus ibn zuhair da hakim ibn jabala da kuma qutairatu as-sakwani wa ghairi da wasu duk waɗannan ba za mu tsaya a wani bayani akan su yanzu don ba wasu mutanen a zuwa gari bane saka jin faɗin sunayen kawai da mutanen girki kowa sai mun faɗi waye shi a babu wani amfani a hana wani ta mutum banza ina fata mun gane wannan wannan maganganun ta kan dantafin tufa ta isna a shari'a a cikin shafi na 318 wannan sa daga cikin kwamandojin shi sa daga cikin janar wanda suka taya shi wannan aiki wa amma ta tazwirul kutubi faqad saƙa masurukun faqad ƙala masurukun sai kuma dangane da littafai da suka dinga yi wasiqun ƙarya to akwai masurukun dalibi ne daga cikin tabi'ai yake malami daga cikin tabi'ai ɗalibi ne ga sahabbai yace qalat aisha aisha take cewa taraktumuhu ay usman ka thawbin naqiy min ad-danas thumma qarrabtumuhu tazbahunahu kama yuzbahu al-kabsh tace kun bar usmana kun kyale shi kamar tufa wanda yake wankakke babu babu datti a jikinsa sannan kuka dawo shi kuma kuka yanka shi kamar da ake yanka ragon layya da aisha ta faɗi wannan magana fa qala laha masruq masruq sai ya ce mata haza amalu ai aikin ki ne wannan Ka tabti ilan nasi ta ta'murinahum bil khuruj alayhi ice ko ke ce kika rubuta wasiƙa ba ke ce kika wasiƙa zuwa ga mutane kina neman da su fito su mai tawaye ba fa aisha sai aisha take cewa wallazi amana bihi al-mu'minuna wa kafara bihi al-kafiruna na rantse da Allah da mu'mine suka yi imani da shi na rantse da Allah da kafirai suka kafirce ma ma katabtu lahu sawadan fi bayani ba rubuta ko da harafi daya na bakin tawada a cikin farar takarda ba hatta jalas su bani fi hada har zuwa yanzu nake zaune a nan wurin ban taba rubuta ko da harafi daya a against Usman ba kawai da amashu sai amashu ce fa kanu rauna annahu kutiba ala lisaniha daga nan mutane suka gane an rubuta takardar ne da sunanta ba sa rubuta ba ma'ana ba yau ne aka fara mutane kage da ƙarya da suke ta malla ba a ce mutum ya faɗa abin da bai faɗa ba ko ya faɗi magana a juya bai kashi sun zamanin sa ma'ana tana ƙoƙarin ne farko ta nuna mata ta nuna musu rashin jin daɗin ta yadda kowa ya tsaya ya zira ido a kashe wannan bawan Allah da kowa ya san mutumin kirki sai wani ya mata dan ya ce ai hadda hannunki a cikin kisan shi saboda an gaya mana cewa kina daga cikin wanda suka dinga sukarsa suna rubuta wasiƙu suna cewa abin da yake ba daidai bane nan take ta bada amsa da cewa wallahi ba ta san an yi daga na gane a shekariya ake mata zargi ne na ƙarya mara tushe wannan magana ta cikin dafa da bidaci wani haya a cikin mujallar na takwas shafi na ɗari biyu da hudu na bakwai ko qala ibn kathir ibn kathir yace isnaduhu sahih isnadu wannan kisa ya inganta malai وكتبت كتب مزورة على لساني على ألسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ya zama kenan an rubuta littafai na ƙarya wasiƙun ƙarya akan harshen sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kulluha gaba ɗaya littafan tarbummu Usman ibn Affan tana sukar ne waɗannan wasiƙu suna sukar mutuncin Zaid na Usman suna zargin shi akan cewa bai kyauta ba fa abdullahi ibn saba'in hara lahu atba'un fi shattal wilayat wannan zindikin mutum a dan saba ya da magoya baya a mabambantan jihohi yana da su a iraki yana da su a misra yana da su a sham yana da su a hijaz ko ina ya sa magoya bayan shi wa kanu yursiluna ilayhi wa yursilu ilayhi yana aika musu da sako su ma suna aika mai da sako yursil ba'dhum ila ba'd sannan sashen suna aika wa sashi ma'ana suna da communication tsakankanin su kullum sa da yan sakonni wanda suke kawowa suna karba me ake ciki to ku ce kaza to a yada kaza to kaza fa ya kuka yi kaza alabi na ruwali kaza da amri usmana suna ainihin aikawa suke gwamnan wuri kaza ya yi mana kaza na cin mutunci da umarnin usman ko alabi na ruwali kaza da amri usmana gwamnan wuri kaza ya mana kaza da umarnin usmana zamna ilal madinati fa fa'ala usman bina kaza mun tafi garin madina sayyidina usman ya mana kaza na cin mutunci wa usman fa'ala bi ashabi muhammadin kaza ai sayyidina usman ya aikata kaza na cin mutunci ga sahabbai suwana da wani wa ja'atna risalatu min az-zubair ibn al-awwab mun samu sako daga zubair dan awam Allah ya kara masa yadda ja'ana kitabun min ali ibn abi talib mun samu wasiqa daga sayyidina ali kitabun aisha mun samu sako daga aisha ja'ana kaza mun samu sako kaza fasarar al-arabu zina la yafqahuna min dinillahi tabaaraka wata ala, illa shai, al-yasir yata'assaruna bi hadhihi umur sai aka wayi gari waɗannan mutanen ƙauye wanda ba su san komai game da addinin Allah ba sai dan ƙanƙanin abu dama Allah ya fada al-arabu ashaddu kufran wani faƙa. mutanen ƙauye su suka fi kowa tsananin kafirci da munafunci wa ajdaru Allah ya alamu da ma an Allah ala rasulihi kuma su suka fi kowa cancantar da zama ba su san hukuncen hukuncen da Allah ya saukar ba in ka je kawai daga mutane duk abin da kake ganin an sani abu ne na karatu wanda ya zama gama gari a bakin kowa suka ka mutanen kawai ba su san shi ba saboda irin zaman da ake a kauye annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Abu Dawud da Nasa'i suka rubuto cewa man bada jafa wanda zai zan mutumin ƙauye ka yawa shi da bayi ya haramta wa kanshi alheri da dama na rayuwar duniya da harka addini mun fahimci wannan shi sa yana daga cikin ƙa'idojin rayuwa a musulunci shine wanda zai ya ƙaura ya dawo birni haramu ne na rayuwa ta lalace ce ya kuma ƙauye sai dai yanci ranar ka amma in dai ƙaura kai ka daga ka rabu da can da sunan sai dai ganin gida to kuma ya kunci rayuwa baka koma ƙauye domin ba ƙaramin ci bai bane addini ina ba ta mun fahimci wannan to da ka waɗannan mutanen ƙauye shi ke na hisar gaba waɗannan maganganu wai ta wani da zai zai umur kuma sai suka zama abin ya musu ta'asiri faghalat ali faghalat ala usmana sai suka ɓata rai suka yi nitsa suka yi suka yi zurfin bala'il abin nan wato guluwi game da sayyidina usmana radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu suka sako da zukatan mutane daga bare shi kun ga wannan ka'ida amfani da mutanen ƙauye shine manhajin da yan shiya suka dauka a Najeriya da suka zo birni Zaria Kaduna Sokoto da makamantansu sa so su zagi sabai sai ga sabai ba su zagu ba sa su mutuncin gidan ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ba zai yi ba sa su sa mutane kyamar magabata na kwarai sai ga ba zai yi ba sai su kuma kauyuka za ka kaga sun sa mutane a kauye yanzu ana yin muzahara sai ka kirga mutane ya gudu ba ga dan birni ba sai yan kauye an je an sa musu wannan kyama za mu san addini ba ka kalubale ne a gun mutanen kirki malaman ahlus sunna kungiyoyi masu da'awa dole su dinga shiga ƙauye suna wayewa da mutanen ƙauye kai dole a dinga tura mutane sabuwa suna kata da mutanen ƙauye suna koya musu addini domin a daina lankwame musu imaninsu ba daidai bane mu zo nan cikin garuruwa mu tare muna ta rigingimu akan abin da bai kai ya kawo ba muna ta wa juna raddi muna ta bambanta tsakankaninmu ana rigima a kan limancin juma'a da firi ba da wa'azi da sallah tahajjud da makamantansu wannan ke dole shi ma sai ya yi dole sai an ɗashi sakataren ƙungiya dole sai an yi kara. ga can ana neman liman ma ba a samu ana neman zai karantar da alifin ba'un da sotul fatiha falakin nasu ba a samu ba ana neman zai karantar da mata ya ake wankan haila ba a samu ba nan kuma ga malamai sun yawa ta kamata ƙungiyoyinmu da makarantunmu da ɗaiɗaiwan mu gara akala abin da muke shine dole a samu masu kuɗi su ɗauki tsawainiyar malamai su kuma malamai su ba da lokacinsu ƙungiyoyi su tsara irin waɗannan tafiya na da'awa zuwa ƙauyuka tsakanin waɗanda za a je a ce su zauna a can su yi ribaɗi a ɗauke ɗawainiyar rayuwarsu a basu albashi da zai ishe su da wanda za su dinga zuwa suna dawowa don a dinga koya mutanen ƙauye addini amma ba a haka ba za ta zo samun wannan matsalar shine shi'a ta riga ta gama shiga ƙauyuka da duk baka tsammani wanda suke kewaye da waɗannan birane na Kano Kaduna Sokoto Maiduguri Jos Katsina Daura da makamantansu duk an riga an shigar da mutane shi'a daga je gaba ƙauye da iya karanta koda daga wailin lukulli zuwa fatiya ba zuwa zuwa sotin nasu ba amma ya iya zagin duk wani sare ya san duk wani shari da ake wani sare ba akwai mashi addini ba an ƙara ɓatar da shi Allah shirya da shi ne mala yake cewa a asali dalili na biyu da ya kawo wannan fitina shine arraka'u allazi asaba al-ummata al-islamiyyata daɗi da tattalin arziki mai kyau da ya samu al'umma wadata qala al-hasan al rahimahullahu ta'ala al-imam al Allah ya ji kai shi yake cewa kalla ma ya'ti ala an-nas yawm illa wa yaqtasimuna fihi khaira da wuya kaga wata rana ta fito ta fadi a lokacin da ake wannan rayuwa sai kaga mutane suna raba alheri ana ta rabo kawai ana raba kai ana raba dividend na jihadi hatta innahu yunada har akan fito a yi shela ta'alau ibadallah khudhu nasibakum min al-asr ya ku bayin Allah ku zo ku ɗebi wannan rabo naku daga cikin zuma ta'alau ibadallah ya ku bayin Allah ku zo nasibakum min mali ku zo ku dauki rabanku daga cikin wannan dukiya sai a wayi gari ma ai kiran Aisha, shelan ba wanda kowa ya saka gidan shi da abin da yake bukata a dinga yawo da zakka ai ta cigiya masallaci masallaci ana wani a shi zakka a rasa haka aka rayu a wannan lokacin saboda Allah ya kawo arziki wa zalika li anna al-jihad kana fi awjihi fi zamani Uthman radiyallahu anhu wannan ya faru saboda jihadi ya kai tsororuwarsa a zamanin na Usman warrakha'u min adati an yurifa mithla hadhihi al-ashya wadata daga cikin al'adar wadata takan kawo ire-iren waɗannan abubuwa ko huwa tazammur sai a fara ainihin wato tazammuri shine a fara korafi wa adamul qabuli ki an san abin da ya kamata a karba wa zalika li fatsarin nasi saboda girman kan mutane wa adam shukuri da rashin yabawa wasu wanda ka gani jama'a sai kaga wani yana kwana da yunwa amma ya haƙura wani kuma ya samu abinci yana korafin ba irin wanda ya kamata ya samu ba ke wata mata auren an mata rigar sallah an mata ragon sallah an mata na suna amma tana korafi cewa ragon ya aime rama ne da za a kawo mata wannan ragon wata kuma ba kawo mata ba ta haƙura wannan kawo mata atamfa ta ce ba ta san atamfa yar kaduna ko yar kwadabuwa sai yar abin nan yar holan ko wata ko ba ta samu ba ta haƙura kenan wanda ya samu shine sai ka ga shi ke kawo matsala to haka ƙa'idar rayuwar mutane take Allah ya ba da labarin ire-iren waɗannan abubuwa da mutane suke walau ba Allah rizqa li ibadihi la bagaw fil ardh da mutane Allah zai saka musu arziki sai ga sun yi ta'addanci a cikin duniya mutum na wani da aka san shi talaka fitik yana cikin al'umma ana rayuwa da shi da ya samu kuɗi kawai ya zama karuna inna karuna kana min qaumi musa fa baga alayhi da cikin talakawa yake mabiya annabi Musa da ya samu kuɗi ba fa baka alai sai musu tawaye haka wancan mai aljanna ko da mai wannan gura da yake cewa ma azunnu an tabi da hadhihi abada jiba kuma kissa waɗannan da manzo Allah ya da labari da makahu da kuturu da ainihin gurgure ko wani da wanda kowa aka gwada shi aka bashi arziki da mai kora ko amma daga wayar sama arziki su ce ai su umma Allah ya warkar da su babu komai wallahi sun gode Allah ya warkar da su ya ba su arziki amma daga baya ne aka samu suna cewa sai wannan dukiyar na gaje ta ne kabiran an kabira iyaye da kakanni tarihin mu na masu arziki amma kuma dukan matsiyata ne kaga duk wannan labaran sun tabbata shine idan Allah ya ba mutane dukiya ga waki abin da yake gani ga kuma abin da Allah ya ba labari ga kuma gari guda laqad kana li sabain fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimali kuru bi rizqi rabbikum washkuru la badatun tayyibatun wa rabbun ghafur gari ne guda Allah ya musu gari ne mai ni'ima karanta ibnu kathir aka ce a garin babu wani abu mai cutarwa a garin da yake zama a garin kwarkwata ba ta iya zama a garin kudin cizo tsera duk wani abu cewa ba ya zama a garin saboda daɗin garin ballatun tsayi ba wa rabbun ghafur amma ya suka juya baya fa'aru fa'arsalna alaihi sayyidal alim arimi wa badallahu bi jantayn da zawati ukul khamat wa akl wa shay min sirrin kan Allah ya canza musu da bala'i haka da Allah yake ba da labari cewa wadrib lahum Jaraballahu kai masalan ko qaryatan kanat alatan mutma'inatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani, fa kafarat bi an'amillahi ka buga Allah ya buga misalin wata wata alƙarya wani gari da suka kasance arzikinsu na zo musu ta ko'ina ragadan min kulli makani ta ko ina cikin daɗi yake zuwa musu fa kamar da annabi Allah yanzu kafin cewa neman Allah irin da muka yi mu ɗan Najeriya ko muka ki ni'ima Allah shikenan sai Allah ya danna mutane azabar duniyar nan yunwa da talauci da tsoro dubai da muke cikin duk wani abu ba ma fama da su yunwa talauci da tsoro Allah ya shirya da mu to da haka ya da gaskin dama al'adar mutane ko da ɗaiɗaiwa ko al'ummai in suka samu wadata ta musu wadata suka rasa da zasu ba wannan su fara illa ta'addanci ta'addanci in all sense shine za su fara kisa za su fara shishigi a cikin al'amarin Allah za su fara ƙaryata gaskiya za su fara cutar da na ƙasa da su ka duba ka dai wannan shine abin da yake faruwa ga ɗaiɗaiwan mutane da al'ummai sai ga mutum talaka zaran ya samu wadata ta hanyar kasuwanci ko aikin gwamnati ko siyasa ko ta nema sai ga yana jin shi ko wata tsiya ce ya fi karfin wulakanci ya fi karfin gaskiya a gaya mashi ta sai kaɗan waɗanda Allah yake maka suke iya tsallake waɗannan abubuwa haka idan wani mutum ya samu wata daraja da yake gan ta ta saura za ka tare na musu Allah ya ba da labarin waɗannan da muka kawo a matsayin misalai kuma kowa a cikin mun ya buga misalin wani abu da ya sani irin haka to irin wannan abun ne ya faru a wannan zamanin mutane suka ji wadata ta ishe su sun ci sun koshi sun ta da kai kawai sai suka ya kamata ba su yi wani abu ba ba su zauna shi abin da ke faruwa kenan duk sanda mutum ya ce ta da kai zai ga to sai ya yi wani abu ba sai ya nemi abu na gaba Allah shi da a samu salis al-ikhtilafu bayna tab'i usmana wa tab'i umara sababi na uku shine bambancin ɗabi'a wato halayya tsakanin sayyidina Umar da sayyidina Usman kana Umar radiyallahu anhu shadidan sayyidina Usman ya kasance a Umar Allah ya kara masa ya kasance mutum ne mai tsanani ba shi da wasa bai daukan abu da sanyi wa kana Usman radiyallahu anhu haliman sayyidina Usman shi ko mutum ne mai dangana mai hakuri ra'ufan mai saukin hali mai saukin kai ghaira annahu lam yakun ba'ifa ma ba mai rauni bane kama yadda yi kafir minan nasi sabanin abin da yau mutane suke riyawa cewa ai mai rauni ne a'a mutum ne mai hakuri bal kana haliman mai haƙuri ne abin da ake nufi da Halil shine mutumin da za a mushi abin da ya fi ƙarfin a yi mai kuma ya ƙyale abin da zai iya ɗaukar mataki ya ƙi ɗauka to ya fi a ce mushi sabu mai haƙuri ga magari kenan wanda yana haƙura ne a san da aka fi ƙarfin shi shine sabu idan yanzu wani soja ya tafka mamari kana farar huda ko baka haƙura ba dole za ka haƙura ko saboda ya fi ƙarfin ka ko Allah ya san ba za ka yi teji ba to amma idan farar huda ya maru soja sai sojan kuma ya kyale shi huzan ya zama halin kenan in ba za'ifin bane shi ko mun gane ko dai zama mai haƙuri ne na hulmu ko kuma mugun mara zuciya ne shine za'ifin nan wanda bai san abin da yake ba abin da ka fi ƙarfi a maka kyale ko dai saboda rauni ko kuma saboda dangana amma in abin da dama an fi ƙarfin ka ne aka ma to ba dangana sunan shi ba dole da ma ka haƙura dan ka da wani option mun gane shine wanda in kai shi karan farko zaka samu lada inna masabru illa sadmatul hula da haka sai ce a a zalika inda ma hasaru fil bait shi yasa da aka katange shi a wannan gida aka hana shi fitowa qala sai ce a atadaruna ma jarra'akum alayya usman yace musu kun san abin da ya kuka mini wannan abin shine ma jarra'akum alayya illa hulin ba abin da ya jawo kuma haka dan kun ganni shiru shiru kun da kun sa ku yi maka ma'ana in umar ne kun sa ku mushi haka ba wanda zai gwada kura ma kai kasan gidan babban sanda ko wa qala abdullahi ibn umara da umar Allah ya kara masa da yace wallahi na rantse da Allah laqad naqamu ala usman ashiya sun zargi sayyidina usman akan wasu abubuwa law fa'alaha umaru wallahi da umar ne wannan abubuwan ma takallama minhum ahad ba wanda zai buɗe baki ya magana idan to kaga dan haka limaza naqamu ala usmana me ya dalilin da suka zargi usman kenan da anna usman kana yata kana yusabi dan ya kasance yana da tasauci wa yatruku yana kyalewa wa yafutu lahum tilkal akhta yana ainihin kauda kai akan wannan kurakurai wa ya'fu yana rangwame radiyallahu anhu wa Allah ya kara mushi yarda Allah ya dade shi ma'ana kamar da muka faɗi a ran yana daga cikin abin da dole ake bukata daga shugaba shine kada hakurin shi ya yawa kar kuma fushin shi ya yawa ya zama tsakatsaki ya zama yana da lilin min ghairi da'af wa unfin min ghairi shidda yana da tsanani ba tare da ya tsananta ba yana da kuma sauki ba tare da ya tsananta sauki ba ma'ana waɗanda suka zo da alheri a karɓi su wanda suka kuskure a basu uzuri wanda suka yi laifi a hukunta su haka ake son shugaba ya zama kai ya zama kowa hukunci ne kawai kake mushi ko kuma kowa ahuwa kada zama kuma kowa kana ba shi uzuri ko kuma kowa kana kama shi da laifi dole sai ka haɗa dukkan shugaba ana sai zama very pragmatic yana da zurfin tunanin me ya kamata a yi yanzu me bai kamata a yi ba zala sa'i salama ya yi wani hukuncin zina kuma wani kuma ya kansanta ya fi mishi ya fi mishi wani ya ci bashi an ce sai ya biya wani kuma ya kansanta a ya fi mishi wani ya zagi manzo Allah manzo Allah ya ce a je a dauko shi. wani kuma ya manzo Allah munafiki manzo Allah ya ce a kyale shi mun gane ko da ka kowanne sai an duba auda to haka shugaba ya kamata ya kasance haka sai na abubakar ya kasance haka sai na umar ya kasance sai na usman da ya zo sai zama haƙurin shi ya galabaici wato ɗaukar matakin shi wannan ya ba mutane dama su iya mishi rashin kunya ya ba waɗannan dama su iya mishi wannan tsagerancin saboda yana da haƙuri haƙuri kuma ɗabi'a ce ba abin ƙi ba amma dole ko da kai mai haƙuri ne a matsayin na shugaba sai ka dinga jajircewa kana aji haƙurin a gefe sayyidina umar kaga mutum ne mai haƙuri mutum ne mai dangana mutum ne mai tawadu amma baya sakaci ko misalin rantsa idan aka taɓa wani hukunci ko idan aka taɓa wata doka da ya kafa amma sayyidina usman sai zama wani lokaci yana da kau da kai yana da kunya to ma ka ce mala'iku ma suna jin kunya shi ko mala'iku ma ya tsaya hadisin bukhari manzo Allah sallallahu ya zauna ya bar cinyoyin shi a fili Abubakar ya shigo bai gyara zama ba sayyidina Umar ya shigo manzo Allah da gyara ma ba sai na Usman yana shiga sai manzo Allah ya ja mayani sharifa kafa rufe kafar baki daya sai suka ce a ah, manzo Allah wani ya shigo baka ma huta ba wani ya shigo baka canza ba wani ya shigo kuma ka tana ce yoshi ba zan ji kunyan wanda mala'iku ma suke jin kunya shi ba to me ja mushi wannan shine karamcin da yake da shi da rangwame da sassauci da halin alheri ina ba za mu fahimci wannan amma kuma su mutane dama idan kai musu wani saucin to ba su ga saucin ba sai su ɗauka shi kenan sun samu da hindu kuma su raina ka yanzu a rayuwa ka ake da ka ce ne shugaba ko da monita ne a aji ko mun na local government ko shugaban wata ma'aikata ko darakta a wani kamfani ko jami'in kula da wata harka ta rayuwa ko addini ko kasuwa idan ka zama komi aka yi laifi kana ahuwa kana kyalewa ba za ka gari ba sai an zama ba a ganin girman shugabancinka amma idan aka san an yi laifi za ka hukunta za a bige mai shugabanci ina fata an fahimci su wannan da aka dole wanda aka tsara mai shugabanci ya san wannan Allah ya shirya da mu Rabi'u, الرابع السبب الرابع دليل نهدو استسقال بعض bi ri'asati quraish wasu daga cikin ƙabilu na larabawa abin ya musu nauyi a ce wai su ba su shugabanci ba sai ƙurashawa al-qaba'il al-arabiyya allati dakhalat bil islam mala ya ce kabilun laraba wanda suka shiga musulunci wa bi khasa tilkan latir tadda ba'adu rijaliha an dinin lahi tabaraka wa ta'ala musamman wasu daga cikin waɗanda aka samu bayan rasuwa a sallallahu alaihi wasallama sun yi wannan lalata na yin rida daga musulunci wanda sai daga baya aka dawo da su cikin musulunci sun mara da uba da an kucin suka dawo bayan an yake su raja ba isra'il islami an qana'ati wasu sun dawo daga sun dawo cikin musulunci ne alhalin sun gamsu da su dawo din wa ba'dhum wasu kuma min ghairi qana'a ba dan sun gamsu ba dan an fi karfin su kawai wa ba'dhum raja'a wa fil qalbi shay'un wasu kuma sun dawo akwai ragowar kaikayi a cikin zuciyarsa ula'ika waɗannan su ne istaskalu an takuna ri'asatu da'iman fi ba su yadda a ce suna ganin su ba su yadda a ce halifanci har kullum na ne bane da kuma manzan Allah ne salama shi ne ya faɗi cewa halifanci daga shawa kamar yadda baka da wato gari da gare shi karanta kisa ta ainihin sai na baka manzan Allah ya ce shugabanci daga shawa ne da haka da halifanci na Rashid na Khulafa'ur Rashidun da daular Bani Umayya da daular Abbasiya duka daula ce waɗannan wanda shugabanninta shawa ne kuma haka ya kamata ya ci gaba tabbata tafa ta musulunci a duk duniya sai dai in ba a sama kuraishawa ba amma da kuma ƙurayshe to shi ya fi cancanta da wannan halifanci da ya sa saboda manzon Allah ne faɗa sallallahu alaihi wasallam babu laifi a sanya mutane a wasu mukamai na taya su shugabancin ko sakatarori ko kwamandoji na yaƙi ko ministoci ko shugabannin wasu ɓangarori na abin nan amma alkhilafa al'amma a duk duniyar musulunci abin da yake daidai shine a samu bakwarai shi a sanya shi a wannan mukami ina fata mun fahimci wannan amma sai wasu daga cikin musulmai sai ga ai wannan ba daidai bane kamar da wannan magana muke faɗa yanzu na tabbatar da gama daga cikin musulmai ba su da ita ba saboda sun raina annabi kawai shine ma'anar magana a ce maka annabi ya ce ka ce kai kana ta cewa to wannan rini ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka nemi matsayinka ma'ana akwai kaikayi game da irin musulunci da kake ganin kayyade da shi in har manzo Allah zai faɗo ta magana kaga cewa kai kuma kana ganin tana da gyara manzala sallallahu ya ce kaza to kuma ga a'a a wani zamani ba kaza ne ya kamata ba to wannan alama ne na raunin imani ko kuma zurfin munafurci da zindikan shi da rashin sanin mai muhimmanci a addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam walidhalika yaqulu ibn khaldun da haka ne aka samu ibn khaldun yana cewa wajadat ba'd al-qaba'il al-arabiyyah ri'asata ala quraish wasu daga cikin kabilun larabawa sun ji bakin ciki ba su yadda ba suna jin haushin a ce ƙwarai su ne shugabanni wa anufat nufusuhu zukatansu suka karkata fakanu yuzhiru da tsana fil walati da aka sai kasance suna bayyana suka sukan mutuncin shugabanni tun daga kan waɗannan na farkon su sa na Umar ɗin da na Usman da Ali ha kuma ballantana kuma sanda a karkatu aka gangaro cikin daular Bani Umayya wanda an fi shekara talatin ma bata zauna da gindinta ba mu'awiya har ya gama halifanci shi ku za a ce mu'awiya ne kawai a cikin na farkon nan ya samu ya zauna lafiya amma daga kan yazidu da ya zo ya samu matsaloli ɗansa haka mirwanu ɗan hakam abdulmalik ɗan mirwan ‘ya'yan shi walidu da suleiman duka waɗannan sun shiga cikin rigingimu na ‘yan tawaye wane ya taso a gama shi tun daga kan abdullahi ɗan zubai ya yi tawaye aka samu ainihin wato tawaye da ƙasar iraki ta bangaren ibn al aka sake samu ta bangaren abdurrahman dan ash'ar aka samu wannan da ya taso baya ganin shine wato zaid al-azim abidina baya na farko da aka yi na ainihin sayyidina husayn duk waɗannan zamun nan kusan shekaru 30 da wani abu haka suka faru da waɗannan rigingimu to kullum ana samu suka daga ɓangarori mabambanta kai za ga ba rigima ina yi da wani ina yi da wani ina yi da wani abokan rigima sun yi ma juna yawa abdullahi dan zubair yana rigima da abin nan abdulmalik dan mirwa kuma yana rigima da su ainihin wato a abin nan a wannan ba sakafe din nan ya sunan shi ba hajjaj ba ubaid a sakafi muktar ibn ubaid na sakafi kuma yana rigima da sun muhammad ibn hanafiya shi kadai a tsakiya duka abokan rigima shi da yana da halifancin ba ba amawiye bai yadda da ainihin wato ra'ayin muhammad ibn hanafiya game da shi kanshi ba muhammad da hanafiya ya ki mishi mubaya ya kuma yadda da waɗancan na iraki magoya bayan al baiti su ne su muktar dan Ubaidu da sakati wanda daga baya ma ya ce shi shi ma manzo ne za ka sai zama abokan faɗa sun mishi yawa haka shi ma abdulmalik amirwan yana faɗa da duka waɗannan kuma yana faɗa da wasu a cikin gidan gidan banu umayya don har sai da ya kashe wasu a cikinsu to aka dai gindimu ga sunan kala-kala sai an datse wannan sai kuma kawai ta taso in an datsa wannan wata ta taso haka kuma aka daular banu abbas ita ma ta fuskanci wannan ainihin wato da gindimu shi za nake ƙara gama 'yan uwa ɗalibai cewa lalle da muhimmanci mutane su tsaya su karanta tarihin musulunci domin ka san tarihin abu ne fara musulunci za ka san cewa wani abun da suke faruwa ba kai bane illa wa tilkal ayyamun dawo da bayan nas ba ta ba abu bane ba ta ba abu bane a samu wasu su faɗaɗe daga cikin musulmai su fita su ta kashe mutane yanzu wannan nake gaya muku jama'a a Abdurrahman dan ash'as abin da yake komanda akan shi ne tafiya kai farmaki makafirai daga can da ya ga ya haɗa sojoji sun haɗu Allah ya ba shi baki kawai sai musu hudu ba ya juya aka nan sai kai a koma iraki a naɗa shi shine halifa su mushi mu baya kuma suka mushi ya ce zai zai kashe hajjazu ma'ana yanzu ne hukun wadda sojin musulmai a je a yaƙi kafirai ya juya da su zuwa su yaƙi junansu haka aka zo aka yaƙi wajen shekara uku ana ta kashe juna da kashe shi ma a kashe shi kuma bai kashe hajjazu din ba A kashe tsaruwan musulmai tsaruwan dubban musulmai shekara wajen uku ana wani rikicin bayan an gama da na ibn al-jarud ana gama wannan kuma shi ma kuma wannan dan jika shi ne zai da dan Aliyu Zainul Abidin ne taso da nashi aka ziga shi shi ma aka sake wata sabuwar rigima ana gama wani aka sake taso da wata sabuwa haka dai aka dinga taso da rigima rigima bayan rigima ana kashe mutane to da haka kullum haka ake wannan abubuwa jama'a ba ta ba abu bane bayan za ka fara shi ba matsalar shi ne ba mu san tarihi ba in kun tuna an faɗi wannan a farkon karatun nan cewa mutane ba su san tarihi ba to za ka dole duk abin da suka ji sabo sai a yi ta mamaki domin ba a taɓa jin shi ba yanzu dan kadi ji tekno sai wata sabuwar waya za ka yi mamaki sau da duk abin da za su yi a cikin waya an riga an sa akwai shi da za su tura kuma saboda ake mamaki amma shekaru takwas goma baya fa haka ce waya tana da wani abu na ban mamaki har zuwa ke ana kallon ta tana da wani fasiliti da saura ba su da shi yanzu don an ga wata mota kyakkyawa a garin nan za a yi ta mamaki ba wata mota kyakkyawa da ba taɓa gani ba amma da za a ji ba an yi wani abu sabo kadara yanzu a ce an yi wata mota mai tashi sama kamar da jirgin ke tashi kaga ta zama abin kallo saboda sabo ne to shi sa duk wani abu da ya faru a cikin musulunci yanzu a cikin al'umma yake zama mana sabo dan ba mu taba jin irin shi ba amma ina lamucin ku jama'a babu wani abu da yake faruwa yanzu na rantsi da Allah da yake sabo ba a taba yin irin shi ba duk wanda ya san tarihin musulunci da tarihin daular musulunci ya san gaskiya na magana da ke faɗa to shi sa wanda duk ya san jama'a ɗalibi ne shi ilimi yake nema ya je ya kokari ya karanta tarihin musulunci a wurin malaman da suka tarihin musulunci in yana da aliya ta nazari ya je ya ɗauka ya nazari ya kamata a ce matsayin kan ɗalibi ka karanta littafin ci wan nihaya gaba ɗayan shi akan littafin siru alamin nubala gaba ɗayan shi wannan tarihin dauloli da tarihin aƙidu tarihin rigingimu shigo wata tarihin malamai da sarakuna da manyan mutane to za ka ji duk wani abu da kaji yana faruwa a yanzu a shi an taɓa yi wani malami shi an taɓa yi wasu mutane shi ya taɓa faruwa a wani zamani irin rigingimin ƙungiyoyi rigingimin tsaitsewa yi wa juna rabbi rabuwar kai haɗuwar kai munafurci sulhu yaƙi kisa kuka ƙarya zamba duka ana yi rubuce rubuce babu abin da babu ko malamai ne suke sarakuna ne suke sharri da mulkin kama karya babu wanda ba a gani ba amma tunda ba mu sani ba sai mu ta ganin shi a matsayin sabo ina kai na wannan nasiha da sauran yan uwa wallahu ta'ala ala hadihi ahammu al asbab wa hunaka asbab ukhra addat ila tilka al fitna taraktuha makhafatan itala mala yace waɗannan da na ambata guda waɗannan sune mafiya muhimmanci da cikin wannan dalilai sannan kuma akwai wasu dalilai waɗanda ba waɗannan ba na kyale su ne dan kada zance ya tsawo lokaci yayi ko gashi mun samu gaba dama kenan insha Allah kuma anan da lokaci ya kure da haka za mu tsaya anan insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah kama dashi jama'a ga nasiha a takeice dangane da sabuwar shekara din nan a musulunci jama'a babu wani addini na sabuwar shekara daidai da aikawa da text da mutane suke yi happy new year ba addinin musulunci ba ne, babu wani addini da musulunci ya ce a yi na sabon shekara gayatul amri ne hadisan ƙarya da ake aiki da su ko kuma kwaikwayon yahudawa da aka zama mu tsoron Allah kawai mu ci gaba da rayuwar yadda muke yi ta idan Allah ya kai mu ranan tara da goma ga wata abin da yake a matsayin addini kawai shine azumi ga wanda ya samu hali da gwargwadon yanayin da ya samu halin kanshi da gwargwadon yadda shari'a ta hukunta amma duk wani abu da mutane za su yi dama tawa'un taron addu'a ne sauka alkur'ani raba wani ruwa na musamman na rubutu kokarin wai a ce za a bude a ga me zai faru a wannan shekara da kuma yan boko da yan duniya na yanzu a fara aikawa da happy new year ana aikawa da text message ana yin posting a facebook ana tweeting saƙonni da sunan wai murnar zuwa sabon shekara duk wannan ba addini bane uwa uba kuma shine da aka samu kuma gwamnatin Najeriya yake gwamnati ce ta 'yan ƙauye ta yi adoptin wannan tarihi na cewa wai yadda ake ba kafirai hutun ɗaya ga watan Januwari musulmi ma a ba su da ka za a ba mu hutu ya muka iya dole ma'aikatan gwamnati sakura tunda ba su ne policy makers ba ma mu san kuskure sai yanzu ana sa ran wata ilan gobe asabar ko har mun ga mun shiga juma'a ko to jibu juma'a bara bara da wasu gobe juma'a talatin ga wata wataƙila jibu asabar ɗaya ga wata to a irin dakikancin mu na najeriya ka gaba ya zo asabar ba da sai a haƙura ko sai a ce wai sai an yi kari ban hutun na ranar ranar litinin wannan yana daga cikin dakikancin ƙasar nan wallahi hutu ya yi yawa ranar na ji har abin ana hula da da ɗalibai suna korafi cewa hutu ya yi yawa Esther, Good Friday, Monday, wane ne, Maulidi, ana nan zaune demokradiyya je kullum hutu. Sai zama a tab guda an ci yara wajen makonni uku a hutu. Sai kuma a ƙiƙiro na banza na igola ne, na wane ne ga sanan. Duk wannan yana rashin aiki da rashin sanin abin da ake. A Amerika gidan ƙarshen kafirci ba a ba da wani hutun banda National Day ranar 'yancin Amerika. Duka sauran hutun da ka sani ana yi a Najeriya, a Amerika ne, sai dai in kana son kai ka huta sai kai apply a wajen aikin ku cewa to ni ina bin addini kaza dan haka ni musulmi ne misali ranan kaza ne idi ina so in je sallar idi da haka ina so a bani hutu sai a baka hutun wannan rana ko dai a cire a kwanakin hutunka da zaka yi na ƙarshen shekara ko kuma ka riga ka yi a cire iya kuɗin wannan yake kai kake son hutu ɗaya kake da wanda yake son casual leave zai yi tafiya ko mace tana so ta haihu za a ba ta maternity kuma kamar haka amma a cewa an ba da hutu kowa ya zaman shi a gida ba ofis ba banki ba ma'aikata babu yan jarida babu wayar tarho wannan da ke ganci wallahi wala jama'a rashin tunani a wannan century din da haka ya kamata mu shiga da mu gaba duk wannan abu in ma kana yi ka san ba addini bane yawa na san kuma malama shi sai raji akan wannan magana oho su suka ji mu mai identify din kanmu da kowa in ba annabi ba ba ruwan mu da kowa sai annabi shi kadai muka da ma rayuwa ba akan shi duk wanda ba shi ba to za mu bi shi da gwargwadon bin gaske shi ya bi gaskiya kuma tare da shi ya bata ya ki gaskiya kuma ma tare da wanda ba tare da gaskiya amma na sani malamai har alisun alaka suna cewa wannan magana ko ne wa yarinta ce ko wuta Allah shi kyauta سبحانك اللهم وبحمدك نعم اشهد ان Allah اله ka انت استغفرك نعم ba ta ruwa ba tambaya ce yake da muhimmanci cewa kafin wannan mutumin Abdullahi dan Saba ya shigo cikin gidan musulunci shin irin wannan rigingimu sun taɓa faruwa lalle ba su taɓa faruwa ba a cikin musulunci irin wannan rigingimu kafin wannan shekarun zaman lafiya ake da mutunta juna da ganin girman juna na'am